الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya kama masallaci mai zara barka masallaci wanda ya kusan aka sani da masjid abi dawo da masjid da ta Allah ya kama wannan kuwa domin tunatar da yan uwa da suna kan abin da shafi addini inda ya shafi karantarwa sunan Muhammad sallallahu alaihi fara gabatar da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

شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوم أشرين دا هدو دوة ذو القاعدة هجرة مزاء الله صلى الله عليه وآله وسلم دا garin Makka zuwa Madina alif da دا أربعين دا arba'in وان دا wanda ya yi daidai بيار goma تنبو بيو da ashirin da shida miladiya muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana lokaci da rayuwa ya dawo da mu zuwa ga wannan masallaci mai albarka domin haɗuwa da fuskoki masu albarka yan uwanmu da suke zaune a wannan yanki na garin rigasa layin makera muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muku sonsa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar da ku akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya kawo malamin mu lafiya wannan unguwa Allah ya mai da mai malamin mu lafiya so alal hakika kamar yadda yan uwa suke gani ga malam a zaune sannan kuma an bana aiki ja babba akan iya karatu kuma falon yana zaune a hafsa suna wani magana sukan ce idan ana babbakan giwa a kasafai ake jin kaurin ne ba eh, a karmakin lauru ba kasafai ake jin kaurin zoma ba ko tsera an gane wannan inda za ka tambayi garbi ka ce mai inda ake biki ake rabon marmaran tuwo ba ka tafai ake kula kan zantuwo ba ina fata an gane wannan din da aka ce ana rabon malmaran tuwo to in ka ce wa gadi ga kan zantuwo ko kullum ma ba mun gane wannan to dan haka alal hakika gaskiya al'amarin mai babba ne gaskiya mai girma ne a ce ga malam a kuma ni in yi magana akan abin da ya shafi ilimi musamman ma abin da ya shafi sunna saboda huwa imamuna fi sunna huwa imamu sunna fi hadha al-balad ma'ruf mun gane wannan imam fi sunna wa salafiyya ma'ruf ladaykum duk kun san wannan sannan kuma sai a ce gashi mai ba da malmalan tuwon yana zaune sai kuma a miƙa muku mai kanzo a hannun ciya za a gun an gane wannan ko to a takaice dai abin da zan ce shine ni ba muhazara zan yi ba kai tsaye zan yi kamar abin da ake cewa muqaddima ne amma gwalagwalan karatuka da ilimi insha Allah za a ji shi a bakin mana, mun gane wannan Allah ta'ala ya mana tawfiki Allah ya mana muwafaqa to abinda aka ce mawdu'i na wannan muhazara ko wannan karatu da zan yi wa malam shimfiɗa a kai sannan insha Allah daga baya za ku ji karatu a bakin mana, shine ahammiyatu ittiba'u sunnah muhimmancin bin sunna ko rubuta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine maudu'in karatun ga maudu'i ne babba saboda shine rayuwar musulmi ga baki daya sunar manzon Allah ita ce mene ita ce rayuwar musulmi ga baki daya ita ce ma musuluncin ga baki daya ka shukan dinka ga da zan fara da shi shine maudu'in kansa ya kamata mu dan yi munakasha akai a gurguje wannan maudu'i an yi amfani da wata kalma a ciki da ake cewa ahammiya amma ahammiya inda ulama anwa idan aka ce ahammiya tana da ma'anoni daban-daban kalmar ahammiya takan ɗauki ma'ana ta wajabci kalmar ahammiya na takan zo akan ma'anan wajabci sannan kalmar ahammiya takan zo akan ma'ana kalmar ahammiya a wurin malamai takan ɗauki ma'ana ta biyu ita ce istihbab abin da yake mustahabi sannan kalmar ahammiya a wurin malamai sukan dauki ma'anar mubaha abin da yake halal kawai misali malamai suka ce ahammiyatu ilmi shar'i muhimmancin ilimin shari'a amma neman ilimin shari'a wajibi ne ko mustahabi ne ko ko mubahi ne kawai wajibi ne mun gane wannan akan ce ahammiyatul isnad inda muhaddithin malamai da suka ce ahammiyatul isnad muhimmancin isnadi ai mun san isnadi ai hanyar da ake bi a karɓo addini ga baki daya shine isnadi hanyar da aka samar da qur'ani hanyar da aka samar da hadisi hanyar da sunnar manzon Allah kansa yake zuwa ya zo gare mu shi ake nufi da isnadi to malamai suka yi itlaqin wannan lafazin a kansa suka ce ahammiyatul isnad muhimmancin isnadi to yana nufin kenan sanin isanadi da bibiyan isanadi da bincike akan isanadi wajibi ne ko mustahabi ne ko ko mubahi ne kaga wajibi ne a wurin malami karatu akan isanadi wajibi ne dole a samu su bangare na al'umma musamman malamai malaman ma malaman hadisi malaman hadisin ma jihabizatul ulama su zauna su yi bincike su yi tankaɗe su yi rere kan isanadi saboda su tace wa al'umma addininsu mun gane wannan to kalman ahammiya nake so in dan yi tafsiri in dan yi munakashi a takaice a kanta idan aka ce abu na da muhimmanci to malamai sun ajiye sa ko ko malamai sun ajiye wato sun yi magana akan matakan ko dangogin kalmar muhimmanci so daga za a duba dalilai hujjoji da ke mara ma wannan abun ne a gani shin me muhimmancin ya kunsa me mahimmancin yake bayani akai me mahimmancin yake nufi shin mahimmanci ne ala wajhil ilzam ala wujub ko ko mahimmanci ne ala wajhil istibab ai al mandub ko ko mahimmanci ne kai ala ibaha wanda ke nuna kan halaccin abin to mahimmancin riko da sunna hujjojin da zamu gabatar shine zai sauke wannan mahimmancin da za ku ji a cikin karatu hujjojin da za mu koro muku shi ne zai tabbatar muku da wani irin muhimmanci ake nufi wani irin muhimmanci maudu'in karatu yake nufi shin na wajabci ne ko ko na mustahabbanci ko kuma muhimmanci ne kawai na ya halatta ya kamata kai riko da sunna in ka ga dama in baka ga dama baka kyale sunna saboda haka za mu ji a cikin karatu insha Allah Allah ya mana gudumawa wannan magana akan maudu'i kenan to abinda mu yi magana kai shine al'amari babba shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abu na farko ne a mun ajiye karatun ko mun kasa shi akan kashi kamar haka abu na farko shine mu yi ta'arifi mu yi bayani akan me ake nufi da sunna a harshen larabci sannan kuma me ake nufi da sunna a wurin malaman addini me sunna take nufi me sunna ta sa a harshen larabci da kuma malaman addini sannan za mu yi bayani akan makanatu sunna fil islam me matsayin sunna a musulunci me ne matsayin sunna kuma a wurin musulmi to da kowanne mu ya sani idan aka aka ambaci sunna ya kamata ka san me matsayin sunna wani matsayi Allah ya ajiye sunna wani matsayi Allah ya ba sunna sannan kai a wani matsayi ka ajiye sunna ya ka dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abu na uku da za mu yi magana kai shine a bayan mun magana akan ahamiyatu sunna za mu yi magana akan adilla ala da sunna dalilai da suke nuni akan wajibi ne mutum ya yi da sunna ba wai zaɓi ba aiki da sunar manzan Allah wajibi ne a kaina a kanka ba zaɓi aka ta ba sai abu na gaba da za mu yi magana kai a salaf fi wujubi ittiba'i sunna maganganun magabata na kwarai akan wajabcin ruku da sunna sai kuma mu rufe akan nasiha akan abin da bawa zai samu idan ya ruku da suna masu Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine idan aka ce kalmar sunna kalma ce ta larabci a harshen larabci idan laraba sai ka ce kalmar sunna abin da suke nufi da ita tana nufin aiki aikin da kake yi ana kiran shi sunna ta tashi ka yi aiki ko kuma hanyar da kake bi wani tafarki da kake bi kake a kai, ko wani ya daura ka kai ana kiran shi sunna ko kuma tsari manhaji na rayuwa tsari da aka tsara ma ko kai ka tsara wa kanka duk ana kiran shi sunna kuma malamai sun yi istinbatin wannan fahimta ne daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisin da jarir ya rawaito jarir jarir bin abdullah al-badali ya rawaito a cikin sahih muslim wannan babban sahabi jarir ibn abdullah al-badali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wata rana yake cewa duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da dadin sunnantawa sannan kuma yana da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunnan a bayansa ba tare da an yanke dadan wani daga cikinsu ba shi wanda ya fara sunan da wanda ya biyo baya wurin koyi sannan sai ya ce duk wanda ya da sunna mummuna yana da zunubinta sannan yana da zunubin duk wanda ya aiki da ita a bayansa ba tare da cewa an yanke ma wani cikinsu laifin wani ba ma'ana ba tare da an kawaye ma wani daga cikinsu laifin ba kowa zai ɗauki nasa mene zunubin wanda ya kago yana da nashi wanda shi ma ya yi koyi da abin da aka tsaga shi ma yana da nashi to wannan hadisin malamai suka ce yana ba da ma'ana akan sunna kalmar sunna ne lugawi ma'ana lugatan a harshen larabci dan annabi ya ce man sunna, sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yunqas min ujurihim shay'a sai ce wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizru wa wizru man amila biha ba'da min ghairi an yunqas min awzarihi shay'a hadisin nan ya cikin sai muslim to kun ga malamai suka ce wannan hadisin yana magana akan sunna mai lugatan saboda wannan hadisin yana da sababul wurud hadisin yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa annabi ya faɗa ba haka nan kawai bane wata rana manzon Allah yana zaune da rana an idar da sallah sai ga wasu ƙauyawa baƙi sun zo garin madina manzan allah salam da ya kalli su ya kalli hali da yanayi da suke ciki na matsi da fatara da talauci sai abin bai masa daɗi ba sai tausaya sai manzan allah salam sai ya yi nasiha sai ya jawo hankali akan taimako da yan uwantaka da ciyarwa da manzan allah ya yi wannan nasihan ya jawo hankali fatabasa allah sai aka samu mai dan jinkiri mutane ba su tashi sun yi hukbata sun yi tahalliki akan me akan zartar da abin da annabi yake so ba sai ɗaya daga cikin sahabbai wani mutum sai ya miƙe sai sai ya shiga gidansa sai ya ɗauko a buhu na dabino sai ya zo da shi sai ya ajiye gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tashin nan da mutumin yayi ya je ya ɗauko buhun dabino ya zo ya ajiye gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya yunkura wannan shi ma ya tashi shi gida ya ɗauko abinci wancan shi ma ya ɗauko wancan shi ma ya shiga wancan ya shiga kafin ka ce wani abu sai gashi an zo an ajiye dami tulin abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan sahabin Jarir ibn Abdullah al-Badri sai ke cewa lokacin da suka zo mun ga bacin rai da a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga lokacin da wannan sahabin ya yunkura ya tashi je ya ɗauko buhun dabino a gidan sai ajiye sannan kuma sai aka samu mai koyi sai sahabbai kowanne ya tashi wance ya ɗauko wance ya ɗauko wance ya ɗauko sai muka ga fuskan manzon Allah ya koma yana sheki yana alluri saboda farin ciki an gane da abin da ne aka yi da abu taimakon da aka yi wannan ƴan uwa musulman da suka zo suna cikin fatara suna cikin talauci suna cikin yunwa suna cikin halin kaka suka yi to sai manzon Allah sai faɗi wannan hadisi kun ji sababul wurudul hadisi dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi kenan na jarir ibn abdullah al badri abu amr sai ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajr mun gane wannan to yanzu wannan aikin da sahabin ya tashi yayi kaman ya me ya gabatar da wani aiki ne an gane gabanin wanansa ya gabatar da wata sunna ce mai kyau an gane wacce a wannan zaman babu wanda ya riga shi saboda haka yana da ladan wannan aikin da ya gabatar sannan kuma yana da ladan sauran mutanen da suka tashi suka yi koyi da shi a cikin wannan aikin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ba'da mun gane wannan ko sannan akwai hadisi har wa yau wanda Imam Bukhari ya rawaito hadisin Sa'ad ibn Sinan wanda kuka fi sani da abu sa'id al-khudri sunansa sa'ad ibn sinan an gane ko al-yamani al-kufi sa'ad ibn sinan abu sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana yake cewa la tattabi'unna sanana a wata riwayar sunana la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran zira'an zira'an a wata riwayan shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in sai mun Allah yake cewa hatta law dakhalu juhra dabbi sabittumuhum a wata riwaya ce da dakhaltumuhu wannan hadisin yana cikin sahih bukhari ma'anar hadisin shine manzo Allah yake cewa lallai za ku bi tafarkin waɗanda suka zo gabanin al ibn hajar sai ke cewa abin da ake nufi da sunana ko sanana a wannan hadisin shine ke cewa sabi wa manhaji. sabi wa manhaji shine ma'anar kalmar sanana ko sunana a wannan hadisin wato za ku rika bin tafarki ko ku za ku rika bin tsarin waɗanda suka zo gabanin ku har manzo Allah ya ce har sai ya kai ga inda za su shiga ramin dabba ce manzala ki cewa wallahi za ku bi su sai abu sai da ke cewa ya aka tambayi manzan Allah a wa yahudu wa nasara shin kana nufin yahudawa da nasara sai manzala sai ba su amsa sai ke cewa faman to wannan kalmar faman din malamai suka ce abinda take nufi shine istifhamul inkari wa ma'anaha faman ula'i to waye ko waɗannan basu ba su ba amma tambayan da annabi ya yi a cikin amsan da ya bada faman din yufidul inka yana nuna cewa manzon Allah ya kyamaci yana kyamatan abin da zai faru abin zai wakana amma kuma ba yana so al'ummansa a ce sun bar sa sun koma suna bibiyan sunnar yahudawa da kiristoci wannan abin zai faru amma ko manzon Allah sallallahu baya kaunar haka baya son haka amma me abu ne wanda Allah ta'ala ya riga ya rubuta ya kaddara aukuwansa faru da faruwansa sadaka wannan hadisin harwaye da ke cikin bukhari yana nuna mana ma'anar sunna ne a harshen larabci wato sunna a takaice yan uwa shine harshen larabci tana nufin shi wani aiki ko kodin wani tafarki ko ruko da wani tsari mun gane wannan ko sannan wata fa'ida da ke cikin wannan hadisi har shi ne. ibn hajar yake cewa abinda manzo Allah yake nufi a wannan hadisin da yake cewa la tattabi'unna sunan man kana qablakum sai yake cewa ay sabilahum wa manhajahum fil ma'asi wal mukhalafat fi shar sai yake cewa walaysa kufr yace abinda hadisin ta kunsa take nufi shine za ku rika bin tafarki da tsari da manhajin waɗanda suka zo gabaninku yahudawa da nasara a cikin me sabon Allah za ku yi kankan da su sabon Allah da kuma saba wa shari'ar Allah za ku yi kankan da su saba wa shari'ar Allah amma sai ke cewa ba ana nufin za ku kafurta kamar yadda suka kafurta bane ma'ana za ku yi tarayya da su cikin sabon Allah yahuda na shan giya za a samu musulmi ma na sha yahuda suna zana za su samu musulmi ma na zana yahuda na caca za su samu musulmi na caca yahuda na luwaɗi za su samu duk aikin da suke yi na sabon Allah za ka samu a cikin al'umma musulmi musulmi na koyi da su yan uwa mun gane wannan yahuda su ci haram musulmi ya ci haram yahuda su yi cuta su yi zalunci su yi danniya su yi kwace za ka musulmi shi ma yana koyi da su a cikin irin wa'annan sabon Allah da kuma ɗabi'un nasu haka ibn hajar a sharhin wannan hadisin a cikin fatawul bari malamai suka ce abinda sunna take nufi a wurin malamai a shar'an a wurin malaman hadisi idan aka ce sunna suka ce tana nufin ma usira anin nabi sallallahu alaihi shine duk abin da aka ribata aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin maganan sa ne aw fi'lin ko aikin sa aw tasrir ko abin da annabi fu'ila amama fa aqarra aka aikata a gaban sa kuma sai ya tabbatar shi ake ce masa sunna takriri aw sifatin ko sifar manzon Allah wacce Allah ta ya so ya tabbatar da shi a kai sifa halkiya ta halitta au hulkiya wanda Allah ya tarbiyyantar da shi ya rene shi a kai na ɗabi'unsa to wayannan abubuwa su ne abin da ake nufi da sunna a istila'i na malaman hadisi sannan sunna tana da ma'ana a wurin malaman usul da suke malaman usul idan aka ce sunna a wurin malaman usul malaman fiqh kenan shine ma sadar anin nabi duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al adillati shar'iyya na hujjoji na shari'a min ma laysa bi wajib wanda ba wajibi ba a wurin malaman fiqh shine suke nufi da sunna inda ku yan uwa mun gane wannan wannan a takaice a gurguje shine tarihin sunna lugatan wa shar'an Allah ubangiji mana tawfiki sai abu na biyu shine makalatu sunna min haythu tashri me matsayin sunna wai a cikin shari'a sannan menene matsayin sunna a wurin Allah ya Allah ya ya wani matsayi Allah ya aje sunna sannan ya ya Allah ya dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya Allah yake so mu dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na farko dai sunnar manzon Allah shine aslu tsari min usulid din shine tushe na biyu daga cikin tushe mafubbuga mashaya ta addini bada alqur'anul karim bayan alkur'ani sunna ita ce aslu tsari min usulin shari'a mun gane wannan sannan abu na biyu sunna ita ce wahayu tsani ita ce wahayi ta biyu ba da alkur'an alkur'an huwa alwahyu al'awwal kowane musulmi ya yadda baya shakka baya tantama idan ka ce masa qur'ani daga waye zai ce maka daga Allah ne wahayi ne zai ce maka wahayi idan ka ce masa sunna daga waye daga manzon Allah wahayi ne nan gizo ke saka ba ko musulmi ya san cewa sunnar manzon Allah wahayi bane haka ne ko ba haka bane sunnar manzon Allah matsayinsa wahayi ne daga Allah ba ra'ayin annabi bane ba maganan manzon Allah bane ba ra'ayin manzon Allah bane wahayin wahayi ne daga Allah mun gane wannan bi nassil qur'an wa bi nassis sunna da qur'ani da sunna Allah ta'ala yana cewa cikin suratul wa ma yantiqu anil hawa Allah ya kore daga kun ji ra'ayi ke ko manzon Allah baya magana ta radin kai ta sanar ta ra'ayi yalla ce in huwa illa wahyun yuha to ga abin da manzon Allah yake ga matsayin sunnar manzon Allah in baka sani ba yau ka sani bayan Allah ta'ala ya kore sai ya tabbatar wal istisna fi ma nafi ماذا يفيد؟ أه؟ fi diyaƙin nafi wa ma yantiqu anil hawa kun ga an kore sai aka ce in dinnan shafiya ce ko ko nafiya ce nafiya ce ana in dinnan anan ba shart take ba aikin sharti take ba in huwa sai ka ce ma huwa sai ka ce mere ma huwa kun ga an kore a farkon siyakin ayar sai aka ƙara ƙarfafa korewa a tsakiyar ayar sai aka tabbatar da abin da ita ce ita kadai kwallin kwal menene wahayin in huwa ba wani abu manzon Allah ya zo muku da shi ba illa wahayin fa sai mene wahayi daga Allah yuha wacce Allah ta'ala da umarninsa da izininsa ake yi masa wahayi yan uwa mun gane wannan da wannan ne ibn hazm az-zahiri a cikin littafinsa al ihdam fi usul al-ahkam yake cewa imani da sunnar manzon Allah a yace sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da sunnar manzon da aiki da shi yace min lawazimul iman aiki da sunnar manzon Allah min lawazimul iman yace da wannan aya ki baka da zabi ba zabi bane gare ka ba zabi aka baka ba ina fata fahimta riko da sunna ba filin zaɓi kanka bane wani abu ne wanda Allah ta'ala ya bautatar da kai yana tare da imanin ka ne kai ce shi ta idan kaga mutum yana girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bimaza fa bi imanihi imanin sa ne yake da yake da inganci yake da nagarta idan kaga mutum yana wa sunna ruka to kai na kashi yana izbili yana wasa a ce mai ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ina fata fahimta yace akai ta kaza akai ta kaza akai gora akai kaza akai kasuwa to wannan fa bimaza fa bi naqsi imani raunin imani ne so da sunan ta rataye tana rataye ne da imani shi sa mumini baya wasa da ita baya mata rukon kakkenar kashi baya wulakanta ta baya mata kallon hadarin kashi yan uwa mun gane wannan ko sadaka sunar manzon Allah sallallahu alaihi matsayinta a wurin Allah subhanahu wataala wahayi ce daga mene daga gare shi mun gane wannan ko shi yasa yake cewa manzon Allah ya ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi in attabi'u illa ku duba siyakin a wannan ayan da wancan ayan in attabi'u ba wani abu nake akai ba illa ma yuha ilai face abin da aka yi wahayin sa zuwa gare ni menene aka yi wahayin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alquran wa sunna mun gane wannan ko sannan bi nasil qur'an sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gwaice ta alkur'ani ba ta rabuwa da ka ce alkitabu sai ka ce mene da ka ce alkur'an sai ka ce me alhadi ba sa rabuwa shi za Allah ta'ala yake nuna mana ta goma shi da ya mana da wayannan abubuwa guda biyu alkur'ani da kuma sunna sai ce wa qad manna Allahu ala almu'minin me ya mana baiwa da shi da menene mana wannan ta goma shi da gwarangwaba shi ta addini a cikin rayuwarmu إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة منين الكتاب؟ القرآن منين الحكمة؟ السنة كما يندى محمد بن إدريس الشافعي يفسر yace duk inda ka ji Allah ta'ala ya ambaci alkitab an gane Allah ta'ala ya ambaci alkitab waye ne ce fal hikma sunna inda Allah ta'ala ya ambaci ayatu ya ambaci ayoyinsa sai ce wa yalihi hikma sai ce fal hikma hiya sunna huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sai ce was sunna واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة sai ka ce ayatin la sai ka ce alquran wal hikma sai ka ce was sunna sunaka suna ta manzon Allah sallam matsayinta ta ce ta alkur'ani da ba sa rabuwa yan uwa mun gane wannan ko sannan manzon Allah da kansa yana cewa a hadisin da Abu Hurairah ya rawaito kamar yadda Abu Dawud da Imam Ahmad bin Hanbal suka fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin As-Sunan Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad nasa sannan al-Allama muhaddithul asar Shu'aib Arna'un ya inganta hadisin mun gane wannan ko al'allama muhaddis shu'aib arna'us ya inganta hadisin a cikin musnad na imam ahmad manzo Allah yake cewa a wannan hadisin akwai nasi hadisin abi hurairah sahwan minni hadisin sahabi miqdad ibn ma'di karb hadisin miqdad ne ibn ma'di karb shi ya rawaito hadisin ba hadisin abi hurairah bane sahwan minni hadisin miqdad ibn ma'di karb shi ya rawaito hadisin al-kindi yake cewa manzan Allah ya ce mana wata rana yace ala ku saurara utitul qur'an wa mislahu ma an ba da alqur'ani da kwatankwacin sa hadi an ba da alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare aka bani me kwatankwacin alqur'ani sunna a wata riwaya manzo Allah ya ce utitul kitab wa mislahu ma an ba da littafi da kwatankwacin littafin menene kwatankwacin littafin sunna saboda me Allah ya riga ya fayyace mana a can a yi cikin alkur'an mun gane wannan yan Allah Ta ya dakatar da mu za mu je gaba dalilai da suke nuni akan wajibcin riko da sunna mun ji menene sunnan ko kuma sunnan tawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu ji dalilai suke wajabta maka riko da sunna ba zabi bane Allah ta'ala yana cewa cikin alkur'ani wa ma atakum rasulu fa kudu duk abin da annabi ya zo muku da shi ku rike shi me manzo Allah ya zama da shi alkitab wa sunna duk abin da manzo Allah ya zama da shi mu rike shi manzo Allah ya zama da sunna to kun ga umarni Allah ta'ala yake ba mu fa kuduhu an gane fa kuduhu fi'lul amr ku rike shi wal amru limaza lil wujub an gane kaga kai tsaye wannan umarni ne kuma umarnin daga ina daga alqur'ani qur'ani kuma maganan waye to Allah ta'ala ya ce mu yi ruku da sunna umarni ya bamu umarni kuma wurin malaman usuli yana daukan wajabci ne sai idan wani abu ya rage maka karfi akwai abin da ya rage ma wannan ayar karfi yan uwa akwai wanda ya sani akwai wanda ya san ayar da ta rage ma wannan ayar karfi akan wajabci ruku da sunna ni dai ban sani ba yan uwa mun gane wannan ko sannan Allah ta'ala ne cewa wa man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi wa annabi biyayya Allah ya bi an gane a cikin me muke wa manzon Allah biyayya a cikin sunnarsa duk wanda ya bi sunnar manzon Allah ya bi Allah ne Allah ta'ala yake cewa wa Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzonsa a cikin me muke bi ya za mu ya za mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bin sunnarsa shine bin sa yan uwa mun gane wannan sannan Allah ta'ala yake cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin Allah yana wariya yana so ya tantance su wa mu'minin yace wa ma kana li mu'minin da dai bai yiwuwa a samu mu'mini bai yiwuwa a samu mu'mina idan qada Allah wa rasuluhu amran idan aka ce Allah da manzansa sun yanke hukunci sun zartar da lamari an ya kuna lahum khiyaratu min amri ya zama su kuma suna da wani hukuncin da ba na Allah ba ma'ana suna da zaɓi tsakanin hukuncin Allah da manzonsa to kun ga Allah ta'ala ya kore imani ga duk mutumin da idan aka ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce a shi ma yana da zaɓi. au yana da magana malaminsa malaminsa ya ce wane ya ce mu muka kore mai imani ko Allah wa ma kana li mu'minin zai yiwuwa a samu mumini namiji ko mumina mace a ce ga hukuncin Allah ga hukuncin annabi sannan shi muminin namiji ko mace ya ce a ni ma ina da zaɓi akwai maganar shehi na malami na wani ya ce wali na wani ya ce E, to za mu duba mu ga shin ya dace wannan ayan ta dace ko wannan hadisin ya dace da kalamu fulan kalamu sheikh kalamu imam haza min naqsul iman duk wanda ya wannan yana nuni akan tawayan imani ina fata imanin bai cika ba imanin bai kai ba duk mutumin da zai wannan yan uwa mun gane wannan ko sannan Allah ta'ala yake ce mana falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi wallahi su kiyayi suwa wa'inda suke sabawa al'amarinsa al'amarin waye to me amur amurji anan sunnatihi فليحذر الذين يخالفون عن سنة النبي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما لم تكتي أن تصيبهم فتنة أي ضلالة في القلب إمام أمر يتي زيك كما زيك موب النمري باب وان يسا مزيك أزوج يسا يتفع الجنة كيسي سبو زيك إذا تكي جاو sabon Allah ta bid'a ita ke ta haifar da sabon Allah ta sha'awa zai sannan mafi munin illan da take wa mai ita a zuciyarsa tana raba shi da addinin Allah tana raba shi da mene tana raba shi da addinin Allah falamma zahu azagha Allah qulubahum tana kuma kange ma'abocinta daga shiryar Allah tana rufe masa basira ba zai gane gaskiya ba da zai ji gaskiya ba kuma zai iya faɗin gaskiya illan zai yi kenan saboda haka a in muka duba wa'annan ayoyi da muka karanta a surori a wurare mabambanta a cikin alkur'ani idan muka tattara su muka yi jami'in su za mu gami suna ba mu hukuncin wajabcin riko da ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yan uwa to da wannan ne sai mu hukunci mu yi alƙalanci akan mawdu'in muhadaran mu ahammiyatu ittiba'us sunna sai mu ce me wujubu ittiba'us sunna fi wajibi ne kai abu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zabi bane yan uwa mun gane wannan ko Allah ya mana gamda da kare ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Irbad bin Sariya ya rawaito daga manzon Allah imamun tirmidhi ya fitar da shi a cikin as-sunan abu dawud ya rawaito shi a cikin as-sunan sannan kuma ibn majah ya rawaito shi a cikin as-sunan imam al-albani ya inganta shi a cikin irwaul gharib da kuma sahih sunan tirmidhi manzo Allah yake cewa cikin wannan hadisi na irbad ibn sariya yake cewa alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ina horanku da riko da sunnata wa sunnatul ar rashidin ina wurin ku da riko da sunnan khalifofina ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyyin wa'inda suke shiryar da wasansu sai manzo Allah ce abu alaiha bin nawajin ku yi riko da wannan sunnan da turaman haƙoranku sai ce wa iyakun wa mudasatul umur ina muku gargaɗi da kashedi akan baƙi da sabbin al'amura a cikin addini sai ce fa inna kulla abin dalala duk abin da aka tsaga a cikin addini ta ne yan mun ji wannan hadisin to kun ga wannan hadisin ko ita muka ambata ta ishe mu mu gane matsayi da darajar sunan manzon Allah sannan kuma hukuncin ta to mu dan yi bayani a takeice a kan akan wasu fawaid da ke cikin hadisin manzon Allah ce alaikum bi sunnati kalman alaikum anan abinda muka sani a ilimin mu na larabci na ƙaramin makaranta idan aka ce ala harfi jarri ne kum kuma zamiri ne ko to yanzu ya za mu fassara ko ku ya zami mai rabi alaikum za mu ce jarwal majrur ne a wannan siyakin to me yake nufi ya tashi saboda lamarin ya girmi jarwal majrur ya fi karfin jarwal majrur a wannan siyakin ina fata fahimta abinda malamai suka ce kalman alaikum yake nufi a nan ya tashi daga mene aikin na alkhaf an gane ya koma aikin ismu fil al ismu fil amr bi ma'ana al suna ne na aikin da ake umarni kai kuma ta fuskan wajabci an baka umarni kai shi ta fuskan me wajabci alaikum bi sunnati manzo Allah ce malamai suka ce takdiruhu a amurukum bimaza bi tamassuki da sunnati ina umurtan ku ku yi riko da sunnata albani yace abin da ya dace da kowane musulmi na kwarai wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya duk lokacin da aka ce maka ga sunnar manzon Allah sai ke cewa fafri annaka bayna yadi ya amuru sai ka ɗauka ga ka gaban manzon Allah ne yake baka umarni kai aiki da sunna zaka saba masa to wannan hadisin wasiya ce malamai suka ce suna kiran shi hadisin wasiya alaikum bi sunnati manzon Allah yana mana wasiya ne da mai riko da sunnarsa in kuma mun gane wannan sai ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnan kalifofinsa su waye khulafa'ir rashidin Abubakar Umar Usman Ali barakallahu fikum wa inna sunnatul khulafa'ir rashidin to yanzu manzon Allah yana nufin kenan sunnarsa daban na kalifofin daban tun da ya ce mai riko da sunan sa ko mai riko da sunan kalifofin sa wayannan kalifofin guda hudu daban-daban ne Su yari sun yake nufi a hadisi suke Allah ya saka alkhairi ba bai ce a ke suke abinda annabi ma yake nufi kenan a hadisi suke mun gane wannan ko kamar yadda al-Imam Ali ash-Shawkani ya faɗa a cikin littafin sa Fathur Rabbani yake cewa gayatu ma ya ce shahada Shahada shahadatu rasul ala khulafa'ir Ya ce manzon Allah shaida yake yi wa khalifofinsa shaida ya ba su kamar kai ne yanzu kayi karatu ka gama sai malaman ka su baka certificate su wani mu muka karanta da shi Qur'ani duk inda ya karatu Qur'ani namu sai ka ba shi shahada to shahada annabi ya ba wa'annan yace wa'annan mutanen ya tabbatar da cewa akan sunnan suke wasu malaman suka ce shahida alaihim annabi ala annahum sa'iruna ala sunnati manzon Allah ya ba su shaida ne akan za su tabbata akan sunnata sallallahu alaihi wa alihi wa sannan a cikin hadisi sai manzon Allah sai faɗi wata kalma sai ce Abu alaiha bin Nawajin, ku yi riko da sunnata da sunnan kalifofi na bin Nawajin da tura turaman haƙoranku kuma bisa ga al'ada mu ya sani duk abin da kake so ka balla shi cikin sauƙi ina kake kai shi turmi duk abin da kake so ka rike shi gam ina kake kai shi turmi ina fata fahimta duk abin da haƙoran ka tura me ya kama ma me ake cewa mutuka raba to haka ake so idan ka fahimci sunna ka karanci sunna ka rike sunna to mutuka raba yan uwa mun gane wannan Allah ta ya taimake mu sai hadisi na gaba wanda Abu Hurairah ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Bukhari manzon Allah yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba al'umma na kaf za su shiga aljanna in aljanna sai dai wanda yake ga ma kullum an ba shi zai a na gode a ku arbe don wa musulmi akwai wanda zai wannan ne ce zo ga ma kullum aljanna sai ce a na gode ya rasu na gode a kai gaba kun zo musulmin da zai wannan amma kuma za a iya samu to mu saurara mutum ya nabi yake sai ce eh, sai aka tambaye manzon Allah fa man ya aba ya rasulullah to waye zai ki sai suna ce mai ga makulli shiga aljanna yace a a baya so sai manzon Allah ce man aba'ani dakhala janna duk wanda ya mini biyayya ya shiga aljanna wa man asani da an-nar wanda ko ya saba min ya shiga ina to kun ji shiga aljannan da kin shiga aljannan ga sirrin biyayya ga sunnar manzon Allah shi ke kai mutum zuwa ga aljanna sannan kyale wofantar da sunnar manzon Allah shi ke kai ga mutum zuwa ga shiga ina wuta yan mun gane wannan manzon Allah sai ya karfafa maganarsa da wata magana ta malaman balaga sai ce dakhala wanda ya mun biyayya ya bi sunnata ya ma riga ya shiga kun ga kun ga kuma mutum dakhala kun ga fili ne ma dai ko sannan me yasa manzon Allah ya fara ita ne malaman balaga suke cewa i'tibar ma teku ina fata fahimta Allah ta lafi mu kim to zan take ta koro dalilai cikin Qur'ani da hadisi sai mu saba maganganu na magabata saboda malam ku ji gwalagwalan karatun daga bakin malam aqwalus salaf fi wujubi ittiba'i sunnah maganganun salaf as-sa'iqah maganganun malamai magabata akan wajabcin riko da sunna sai kuka ji na amfani da kalman akwalu as-salaf na ce akwalu man as-salaf suwaye man hum as-salaf suwaye salaf dinnan eh man yu'arif lana as-salaf suwaye salaf su kenan su kadai as-sahaba والتابعين وتابع التابعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين أنقانيكو نعم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ممن عاشوا في قرون الثلاثة المفضلة أنقانيكو وإن تكرايو أو إن كرني قدا أخو ما في في تنكرني ما في الخير كرني سورة من ذال لا يبا وإن كرني شيدا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم an gane alhadis fi sahih bukhari hadisin bukhari mun gane wannan to in muka ce salaf abin da muke nufi da salaf sune sahabban annabi almajiran su tabi'ai almajiran almajiran su atba at-tabi'in ko tabi'u tabi'in su ake nufi da salaf ba wasu da yan uwa musulmi to za mu ji kaɗan daga cikin maganganun magabata akan wajabci haza umar sayyidina umar yake cewa kamar yadda ibn al-qayyim ya ya rawaito magana ta hanyar ibn ajalan shi kuma ibn ajlan ya karbo daga ibn abi abdullah an gane ko ya karbo yake cewa ibn al-qayyim ya rawaito maganan a cikin littafinsa i'lamin muwaqqi'in an rabbil alamin yake cewa wata rana suna zaune da sayyidina umar sai sayyidina umar sai yake ce musu yake yake ce musu iyyakum wa ashabur ra'ayi ka ku da masu addini da ra'ayi ba da sunna ba kan sunna ba ce iyakun wa ashabar ra'ayi sai na umar yake ja musu kunni yake ce muku yake ina muku ni. da bin tafarkin ma'abota ra'ayi cikin addini sai ce fa hum a'da'u sunan yace lallai su makiya sunna ne ashabun ra'ayi sai ce a sunan duk wanda zaka ka gaina maka magana da sunan addini amma kuma da ra'ayi da molanka ya to wannan makiyin addini makiyin sunna ne saboda yana so ya kashe sunna ne sai ya rayu tsera gida dan duk inda kaga ana sunna an fa kashe menene an kashe bid'a duk inda kuma kaga ana bid'a to me aka kashe to yanzu ashabu ra'ayi ada'u ma ada'u ma za A ashabu ra'ayi ma ko ta ra'ayi da bid'a makiya sunna ne mun gane wannan ko sannan kuma Abdullahi dan da yake cewa Allah ya kara masa yadda yake cewa ittabi'u ku bi sunna fala tabtadi'u ku daina kage ku daina kirkire kirkire faqad kufitum an ga gama muku komai a ina ka gama mana komai a cikin sunna a ina muke samun komai a cikin sunna a ina muke da komai na addini a cikin sunna kad kufina manzo Allah ya riga ya isar da sako ya ilmantar da mu ya yi mana bayanin komai so daga manzon Allah ya riga ya gama mana ba mu bukatar sai mun ɗauko wani sabon al'amari daga wasu ko daga wani a cikin addini shi yasa manzo Allah yake cewa a hadisin Bukhari da Muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa ish ari wata riwaya daga Muslim yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa saboda duk wani abin da ya zama na kage ne ba ko ne Allah baya karba sai dai malamai suka ce ba wai Allah baya karba bane ma kawai kashi matsalan ne. ga kuma matsudu kayan zunubi da ne shi za a je masa ba wai sai mutum yi kirkira ba ko ya yi bidiyar cikin addini a ana kyale shi ba ya ci banza ya ci bulus ya tafi bane an gane ya yi aikin fa'a. tana dawo masa da bala'i na me na sako da zunubi da Allah ta'ala zai rubuta masa da za a ajiye masa kuma za a tambaye shi kuma za a kama shi da shi a lahira mun gane wannan ko Allah ta'ala ya taimake mu wa hada na malik imamu darul hijra imamu darul hijira imam malik yake cewa daga cikin gwalagwalan maganganunsa wanda ibn abidin ya rawaito a cikin littafinsa alhashiya sannan ya ƙara rawaito a cikin littafinsa a da ya su suna majmu'ar rasa'il ibn abidin yake cewa imam malik yana cewa a cikin maganganunsa yake cewa sunnatu sunnatu rasulullah yake cewa safinatu nuh yace sunnar manzon Allah kaman jirgin annabi nuh sunnar manzon Allah in ji imam malik yake cewa kamar jirgin annabi nuhu ne man naqibaha naja wallahi duk wanda ya hau wannan jirgin ta sunnar annabi shi kadai zai tsira sai ce wa man tarakaha aw wa man takhallafa anha zarik duk wanda ko yake sunnar manzon Allah wallahi sai ruwa ta ci shi ya halaka shine nan gari halal wake wannan magana imam da maliki maliku ibn anas ibn malik ibn amir al-asbahi al-madani al-yamani shi yake wannan magana shi yasa aka kira shi imamu daruri aka kira shi najmin najmin ba ku zauna sunan nashi ba najmin sunan kirarin sa na auren malamin in kuka duba in kuka duba tarjamansa a cikin tahzib tahzib na ibn hajar al kirarin da ake masa kenan na jimis sunan tauraron sunan, imam malik bai zama imam malik ba sai sakamakon mai riko da sunna aiki da sunna shi ya mai shi abin da yake a yau in wa mun gane wannan su da ka kai mai hikima in kana da dabara ya kamata ka bar abin da ya shi da mai kuɗi ya kuɗi ka bar hanyar da mai kuɗi ya biya kuɗi ka kama wani hanya kuma ka yi tunanin In wa musulmi kun fahimce ni duk mutumin da ya ce ma ga abin da ne na samu kuɗi idan kana so kai ma kai kuɗin nan ne ya kamata ka yi to sai ka bar sunnan da ta daga maliki sai ka rike wani abu yan uwa musulmi akwai akali eh akwai fituna saboda haka sai ka yi irin abin da maliki ya yi sai ka samu darajar maliki sai ka samu kwalala irin tashi sai ka samu sakamako irin tashi me ya riko da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya rayu akan sa in mun gane wannan al'imam muhammad bin idris ashafi yake cewa a cikin maganarsa yake cewa ajma al musulmun al’umman musulmi ga baki ɗaya sun haɗu ijma'i ne babu sabani a kai yake cewa ala annahu man istabala lahu sunna sunnatu rasulullah sallallahu lam yahillu lahu an yadaha li qawli ahad duk mutumin da sunnar manzon Allah ta zo masa ta bayyana gare shi imam shafi yake cewa baya halatta a gare shi ya sauke sunna ya aje sunnar manzon Allah saboda maganar wani yan uwa musulmi kun yarda da wannan haka ne ko ba haka ba duk mutumin da aka ce mai ga sunnar annabi ta tabbata ta inganta ta zo gare shi baya halatta a gare shi ya sauka daga kan sunna ya hau kan ra'ayin wani ko fatawan wani ko magana wani ya bar sunnar manzon Allah wannan magana Imam Shafi ne kuma da ya tashi magana sai ce ajma al muslimin anta min al muslimin kana cikin musulmai in dai kai kana cikin musulman kuma na kwarai tabbas to bai kamata ka sauka daga wannan fatawa da wasiyya ta Imam Shafi ba a ce ma ga sunan manzon Allah ka sake ta ka kama wani abu a matsayin abun bi kuma da sunan musulunci ɗan uwa mun gane wannan ko sannan Imam Ahmad bin Hanbal Imam al-Sunna yake cewa man radda hadith rasul sallallahu duk mutumin da yi watsi da hadisan manzon Allah ma'ana sunan manzon Allah sallallahu sai ke tafahu huwa ala shafa halaka wannan mutumin yana akan bakin gaba ne na halaka ba abin da ya rage masa sai ya auka imam al-barbahari yake cewa a cikin muqaddiman littafin sa ko fasali na farko a cikin littafin sa sharhul barbahari yake cewa fa'ala ka sani annal sun annal islam hiya sunna wa sunnata hiya islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bi asa ka sani musulunci sunnar annabi ita ce musulunci sannan sunnan annabi ita ce musuluncin da Allah ta'ala ya ce kai saboda ka bai yiwuwa ka tsaye da musulunci sai ta hanyar sunna kuma musulmi mun gane wannan ko su daga ƙarshe dai abin da zan ce ne a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bace wacce take da girman matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma take da daraja da kima a wurin al'ummar musulmi ba a bar wasa ba ce kuma ita ce abin da duk mutumin da ya riko da ita ya tsira kuma ya rabo ta a nan duniya da lahira subhanak allahumma wa bihamdika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka da alkhairi a ah, alhamdulillah mun yi galabarin nasiru tare da nan uwa da tsari ma ta masu tsari abonin Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya da ya halitta a ah, lalle ya yi bayanai masu tsamsuwa da tsohon da nuna mana ta mamu fara yi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

hakika na yi farin ciki kwarai da gaske da Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci da tarin albarka masallacin da ya shahara da masjidu abi dawud makerar gasa kaduna a tunanina wannan ba shi ne karo na farko da na kawo ziyara wannan masallaci ba kusan mun taba zuwa wannan masallaci mun yi wani wa'azi in ba na manta ba kusan wannan shi ne karo na biyu ko kuma fiye da haka na ainihin ziyartar wannan masallaci mai tarin albarka to ala'ayi hali mun ji bayanin dan uwa abu mus'ab malam ismail hafizahullah ya yi bayani mai tsada kwarai da gaske bayanin da ya kamata a rubuta su da ruwan kwal saboda tsadansu an gane wannan ko ta saboda haka malam ismail ya yi bayanai wanda kusan bayanan da ya yi da za a dakata a nan ma da ya gamsar to amma duk da haka an ce in dan yi ta'aliki ko babu yawa to abin da zan ce ne malam ismail yana so yi mana bayani ne game da muhimmancin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a matsayin mu na musulmi Allah subhanahu wata'ala ya bautar da mu da abubuwa guda biyu ya bautar da mu da alkur'ani sannan ya bautar da mu da ainihin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayansu baya tabbata idan an kora ɗayan idan mutum ya ce zai riƙe alkur'ani kawai ya kore hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hallaka haka nan idan mutum ya ce zai yi riko da hadisi babu ruwan shi da alkur'ani ya hallaka Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya gaya mana yana magana da biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah yake ya rasulullah wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ta'ala ya sauka maka da littafi wal hikmata kuma ya sauka maka da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya ya sanar da kai abinda da can baka kasance zaka sani ba sai Allah yake wa kana fadlullahi alayka azima lallai falalan Allah ya kasance a gare ka mai girma ya rasulallah Allah ba karamin gata ya maka ba kuma jona Allah ta'ala ya yi wa manzan Allah wani irin gata mai girma da Allah ta'ala ya sauka masa da mi ya sauka masa da alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba don qur'ani ba da manzan Allah bai samu gatan da ya samu ba Allah ta'ala cikin alkur'ani yana ƙara maimaita mana wannan wa ka auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah yace haka muka saukan maka da ruhan min muka saukan maka da ruhi daga cikin al'amuranmu sai Allah ya kira Kur'ani ruhi kowa ya sa abin da ya kira ruhi dan adam baya rayuwa in babu ruhi mota baya rayuwa in babu ruhi an gano wannan ko mota ba zai tafiya ba in babu ruhi injin in bai da karfi yaya ba tafiya haka nan addini in babu qur'ani addini ba zai yi ba sai Allah ya kira qur'ani ruhi Allah ya ce mun saukan maka ya rasulullah da ruhi daga cikin al'amuranmu shine al alqur'ani sai Allah ya ce ma kunta tadari marki kitabu walal iman ya rasulullah baka kasance ka sani ba a da can kafin a sauka maka da qur'ani baka san menene littafi ba baka san menene imani ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya alqur'ani ya zama wani irin haske wanda muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ya lalla, kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaici annabi yana shiryar da wa wa innaka latahdi yana shiryar da wa mutane kawai kaga an bar shi an ce wa innaka latahdi sai Allah ya shiru lalle kai kana shiryarwa. Allah bai faɗi wane ne ake shiryarwa ba amma abin da ake nufi wa innaka latahdi nasa wal jinna ila siratil mustaqim lalle kai ya rasulullah kana shiryar da mutane da aljannu zuwa ga hanya madaidaici Allah ya aiko manzo zuwa ga mutane ya aiko manzo zuwa ga aljannu kada ka yi tunanin Allah ya aiko manzo zuwa ga mutane ne kawai ila wani ya ce ai an aiko manzo zuwa ga mutane ne bai dalili ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a Allah ya ce annabi ya gaya mutane ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki daya An nan kawai ake yaku mutane ba ce yaku aljanu ba a wata aya wa ma ka illa kafatan ba bashira wa nazira ba mu aiko ka ba ya rasulullah ce ga dukkan mutane kana mai albishir kana mai gargadi kenan an aiko manzan Allah zuwa ga mai zuwa ga mutane kawai aljanu ba shin an aiko annabi zuwa ga aljanu ko ba aiko shi ba an aiko annabi har zuwa ga aljanu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd kace ya rasulullah amun wahayi cewa wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari alkur'ani sai suka ce inna ina qur'anan ajaba Lallai mun saurari qur'ani mun saurari qur'ani mai ban mamaki ya haji ila rushd yana shiryawa zuwa ga shirya fa nabi sai muka yi imani da shi kaga ashe su ma aljanu sun gamsu cewa an saukar da qur'ani zuwa gare su sannan wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu alu ansu a lokacin da muka juyo maka da wasu jama'a daga cikin aljanu suna sauraron alqur'ani an gane ko suna sauraron alqur'ani falon ma hadaru alu an su a yayin da suka halatto wajen da ake karanta ƙur'ani wajen da manzan Allah yake tilawon ƙur'ani yake bayani suka ce ku yi shiru aljanu suka ce ku yi shiru ku saurari karatun ƙur'ani falon ma ƙuriya a yayin da aka ƙare wannan karatu wallau mai ƙaumihin zire sai suka juya suka koma zuwa ga mutanen suna masu gargadi bayan sun gama sauraron ƙul'ani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka juya suka koma zuwa ga mutanen suna gargadi me suka ce alu ya qaumana inna sami'na kitaban munzila min da musa Ka ce ya ku mutanenmu, mu lalle mun ji wani littafi wanda an saukar da shi bayan annabi musa cewa suka yi inna sami'na kitaban wannan kalma kitaban din nan ga duk mutumin da ya san balaga wato zai gane lalle aljanu wato suna matsar mutunta alkur'ani dan cewa kai lalle mun saurari wani littafi wanda babu littafi irin shi sun kawo shi na kira in na sami ina kitaban ai qur'ani ba qur'ani sananne ne ko maimakon su ce in na sami ina alkitaba sai ce in na sami ina kitaban wanda a ƙa'idar larabci mai ƙaramin ilimi zai ɗauka lalle mun saurari wani littafi wanda ba a san shi ba an gani za a ɗauka mun saurari wani littafi wanda ba a san shi ba to ba abinda suke nufi kenan ba wannan an na kira huna littazuyi lalle mun samu wani littafi mun saurari wani littafi wanda ba a taɓa ganin irin shi ba littafi ne wanda yake mai daraja wato ba a taba ganin littafi mai daraja irin shi ba ba a taba ganin littafin da yayi bayanin aqida yayi bayanin ibada yayi bayanin mu'amala yayi bayanin tarbiyya kamar alqur'ani ba shi zaka kawo shi da sigar na kira kai zaka dauka littafi ne wanda ba san shi a an san shi inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa kace lallai mun saurari wani littafi wanda an saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata abin da yake gaba gare shi ya hadi ila alhaq yana shiryawa zuwa ga gaskiya in ji Aljanuba yana shiryawa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryawa zuwa ga hanya mai fakki sai suka ce ya qaumana ajibu da'iyalla suka ce ya ku mutanenmu ku amsa kiran mai kira na Allah waye bai kira da Allah nan wajen manzan Allah ku amsa kiran fiyayyen halitta wato mai kira na Allah ya gafin lakum min zunubikum Allah ta'ala in kuka saurari alqur'anin nan in kuka saurari wannan mai kira ajibu da'iya la wa aminu bihi ku saurari mai kira da Allah kuma ku yi imani da shi an gani in yi imani da shi mai eh yaghfir lakum min ku wa yujirkum min azabin Ali? zai gafarta muku daga cikin zunubanku kuma zai kwace ku daga azaba mai radadi wa man la yujib da'i Allah ba falaysa bi mu'jizin fil ard wanda bai amsa mai kira na Allah waye mai kira na Allah manzo Allah kaga anan wajen an yi bayanin alqur'ani da sunna gaba daya in na sami ina kitaban alqur'ani wa man la yujib da'i Allah sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen an nuna mana muhimmancin bin alkur'ani da muhimmancin bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya qaumana ajibu da'iyallah kamar an ce da ya ku mutanen mu ku amsa kiran manzan Allah duk wanda ya amsa kiran manzan Allah ya amsa kiran sunan manzan Allah an gane wannan ku ku amsa sunan manzan Allah in ku amsa ya gafir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yuti da iyalla to kun ga nan wajen aljannu kamar yadda aka aiko manzon Allah zuwa ga mutane haka an aiko manzon Allah zuwa ga aljannu shi ya sanya Allah ya bautar da mutane da aljannu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban bauta ma aljanu da mutane ba ban ban halicci aljanu da mutane ba ce don su bauta mana ban halicci aljanu da mutane ba ce don su bauta min inji Allah subhanahu wata'ala to kaga nan wajen Allah ta'ala ya halicci aljanu da mutane da su bauta ma Allah to wannan bautan ya za a yi shi Allah ya ji kan babban malami marigayi shek baka mamur guri Allah ya gafarta masa idan mutum ya zo zai musulunta zai ce maka ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah in ka ce dai eh. kuma ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne ka ce dai eh. take to ma'anan muhammadu rasulullah shi ne duk wani abin da za ka aikata na addini ba za ka aikata shi ba sai ya yi daidai da abin da manzan Allah ya zo shi in za ka yi addini aƙidanka sai ya yi daidai da abin da manzan Allah ya zo da shi ibadanka sai ya yi daidai da abin da manzan Allah ya zo da shi mu'amalanka sai ya yi daidai da abin da manzan Allah ya zo da shi da mutum zai ɗauki Alƙur'ani zalla ya zo ya karanta shi ya fasara shi ko da fasarar ya fito yadda ake tunani amma ya yi watsi da karantarwar manzan Allah wajen fasarar yaya Allah zai amsa? Allah ba zai amsa ba saboda Allah ya ce wa annabi wa in ugu. idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam kun samu shari'a kun gama to idan kun saba mishi ba tunda ya ce wa in tudihu tahtadu idan kun masa da'a kun samu shirya kenan ba a samun shirya in aka yi watsi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samun shirya in mutum ya yi kafa ungulu ya yi watsi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ƙur'ani zalla ko ya ce zai rika wasu hadisai ingantattu ya yi watsi da wasu hadisai hadisan da ya dace da ra'ayinsa ya ɗauka hadisan da ya saba ma ra'ayinsa ya wurgi da su wannan ya ɓace. Allah ta'ala yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum idan ba su yi da'a a gare ka ba ya rasulullah in ba su amsa ka ba in suka yi watsi da hadisanka to ka sani suna bin son ransu ne kawai fa in lam yastajibu laka in ba su amsa ma kiran ka ba fa'alam ka sani ya rasulullah annama hawa abu. kawai suna bin san ransu ne kenan in ma mutum ya bi hadisin manza Allah in ma ya bi mai ba na uku in mutum ya ce kawai babu roshi da hadisi to kai tsaye ka gaya wa duniya wani mai san rai an gane wannan ko fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una abu. wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi gairi hudan min Allah shin wane ne yafi bacewa kaman wanda yafi san ransa ba tare da shari'a daga Allah ba wa yafi bacewa ashe kenan duk mutumin da yake so yayi addini ba tare da manzon Allah ba mutumin da yake so yayi wayo yace zai dauki alqur'ani kawai ai Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa Allah da yake da ya saukar da alqur'ani bai saukar da alkur'ani shi kadai ba sai da ya damka alkur'ani a hannun wa hannun manzan Allah Allah da ya saukar da ƙur'ani, da sai Allah ya ɗauki ƙur'ani ya wurgo shi daga sama kawai sai ya ku jama'a ga littafi nan littafin shirya duk wanda ya bi shi ya samu shirya wanda ya bin shi ya bace sai Allah ya sa a wurgo muku shi sai ku kama kawai a kama aiki da shi sai kowa ya fassara ƙur'ani da ra'ayinsa shin Allah ya yi haka ya Allah ya yi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث min رسولا من Hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai Wani baiwa ya musu in ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aika musu da manzo daga cikin kawukansu. su kaga babban baiwa da Allah ya tashi saukar da ƙur'ani. sai ya bi Qur'ani ya jamsa shi a hannun amintacce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aika musu da manzo daga cikin kawukansu manzon me yayi yatlu alaihim ayati manzon sai yazo yana karanta musu ayoyinsa annabi yazo ya dauki qur'ani dalla dalla yana karanta yana koya mana tilawa kenan hatta yadda za a yi tilawan qur'ani sai da annabi ya karanta mana ina fata gane wannan manzo Allah sai da ya koyar da yadda ake tilawan alqur'ani ya tilu alaihi ayati sannan wayu zakihim sannan annabi yana tsarkake su da manzo Allah ya zo sai da ya tsarkake sahabban manzo Allah tas ya tsarkake su daga kafirci ya tsarkake su daga bid'a ya tsarkake su daga shirka ya tsarkake su daga mummunan al'ada ya tsarkake su daga biya da biyu kuma ya tsarkake su daga mummunan fahimta sai da manzan Allah ya gyara wa sahabbai fahimtar su na fatan gano wannan shekara 23 manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana tarbiyyantar da sahabbai yadda za su fahimci musulunci fahimta mai kyau shine ma'ana ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake su sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana karantar da su littafi da kuma hikima kun saurari karatun abu mus'ab hafizahullah daga cikin gwalagwalan bayanan da ya yi ya fassara mana magana imamu shafi inda imamu shafi ke cewa duk inda aka ce alkitab bai ake nufi alqur'ani duk inda aka ce alhikima ba. sunnan manzo Allah Ya tulu alaihim a menene yatlu alaihim ayatina wa yuzakihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima. annabi yana sanar da su littafi da kuma hikiman da ke cikin littafin kenan mutum ya karanci qur'ani dole kuma ya karanci hikiman da ke cikin qur'ani to yaya za mu yi mu san hikiman da ke cikin qur'ani dole sai mun nemi taimako da wa da wannan bawan Allah da da waye aiko wato kamar yadda Allah yake shi kada yake bai da abokin tarayya wajen bauta a wajen bauta Allah shi ne hula la sharika lahu haka nan shi ma manzon Allah shi kadai yake tilo wajen bayanin addini babu wanda ya yi bayanin addini sabanin bayanin manzan Allah saurare shi in bayanin ka ya ci karo da bayanin manzan Allah za a yi fatali da bayanin ka a ɗauki nawa idan karantarwanka ya ci karo da karantarwar manzan Allah nawa za a ɗauka? kamar yadda ba a bauta ma kowa sai Allah haka nan ba a daukan fahimtar wani mutum yayi karo da na biyayyen halitta dole ne in fahimta ya zo ana fifita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar wa kowa mutanen da suke fifita fahimtar manzan Allah akan da kowa su da kira ahlus sunna ga jan cewa na Ahlus sunna ne da zaran ana jayayya wane ya ce Allah yana saman al'arshi wane ya ce Allah yana ko'ina wane ya ce Allah baya ko'ina to yanzu ana jayayya to yanzu ya za a raba gardama sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ko ya ku wanda kuka imani ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ɗa'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam da ma'abota shugabanci daga cikinku idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne kuna jayayya kan akida kuna jayayya kan ibada kuna jayayya kan mu'amala ya za a yi a raba gardama kowa ya kawo san ranshi ya za a yi sai Allah ya ce faru dubu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzon Allah an gani su wane ne za su mayar da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kenan mutanen da suke imani da Allah da rana ta ƙarshe su ne in suna jayayya za su yaya za su mai da jayayya zuwa ga Allah da manzo yaya ake mai da jayayya zuwa ga Allah yanzu muna jayayya da kai ya kace to a mai da shi zuwa ga Allah yaya za a yi a mai da shi zuwa ga Allah shin za mu hau sama ne mu je saman al'arshi mu je wajen Allah menene ma'anar farduhu ila lahi ana nufin farduhu ila kitabillah menene ma'anar farduhu ila rasul kuma yadda shi zuwa ga manzo ana nufin a je kabarin manzon Allah ne ya ce ya rasulullah muna jayi a raba mana gaddama mai ake nufi farduhu ila sunnatin rasul sallallahu alaihi wa sallam amma ba da sharadi in kaga ana jayayya mutum ya yarda tun da muna jayayya da kai ni na ce Allah yana saman al'arshi kai ka ce Allah yana ko'ina wani kuma ya ce Allah baya ko'ina to yanzu a raba mana gajama Ya ka ce ku mayar da shi zuwa ga Allah su bada wata ala da mulki da sharadin kun kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila ko to yanzu muna jayayya ina Allah yake ina Allah yake wa'annan sun ce Allah yana ko'ina shin yana ko'ina wa'annan sun ce Allah baya ko'ina wa'annan kuma sun ce Allah yana saman al'arshi an gani to yanzu sai mu koma zuwa ga littafin Allah da sunna haka ake raba gardama ne Allah subhanahu wataala zai ce inna lahu, allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sun masawa ne sannan ya daidaita akan ina yanzu Allah ya daidaita akan ina ne kan al'arshi Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna sun masawa Allah shi ne ya ɗaga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba sa'an nan ya daidaita akan al'arshi sun mastawa alal arshi ar-rahman fas'al Habira. khabira ga ayoyi na wajen guda bakwai ke magana wasu ayoyi suka ce a amintu mun fi sama wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi da abin da ya kamata wannan to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana wani sahabu manzan Allah ya ba bai wasa kiwon dabbobi da ya ba baiwarsa kiwon dabbobi sai wannan baiwa sai sakaci sai kura ya zo ko terkeci ya zo sai ya cinye wasu daga cikin dabbobin da ya cinye wasu daga cikin dabbobin shi kenan wannan baiwa sai ta dawo daga kiwo da ta dawo daga kiwo sai mai gidanta sai ya kirga dabbobin sai ya ga wa'annan dabbobi ba su cika ba sai ce mata na ba ki kiwon dabbobi kaza amma kin dawo min da dabbobi kaza ya aka yi sai da ce wallahi an zama matsala ne wato kyarkeci ne zai cinye sauran kawai nan take ya daga hannu ya gaura mata mari da ya daga hannu ya gaura mata mari bayan ya mare ta yana dago kai sai ya ga manzon Allah na kallon shi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya ji kunya garasa yadda zai gashi nan da ya riga ya gaura mata mari kuma ya san annabi ya ce in za ku yi duka ku nisanci fuska kuma gashi ya mare ta a fuska an gane sai kunya ya rufe shi to hausawa suna wata karin magana wai tabar man kunya ne to shi da ya zo shi ba da haukan ya rufe ba tabar man kunya anan da sunna ake rufe ta shi da ya zo cewa to ya tun da na buge ta ko zan yanta ta ne kawai tun da na buge ta ya lalla ko zan yanta ne kawai shi nan na yanta gila Allah zai gafarta samun zanubai na sai da ya ce to kafin ka yanta ta barin mata tambaya sanar ce ya jariya aina Allah ya ke baiwa ina Allah yake sai ta yaka ce sun sama ta ce Allah yana sama ce man ana waye ni sai ce an ta rasulullah kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa a tika fa innaha mu'mina to ka yanta ta domin lalle ita mu'mina ce alamun gane imanin ta ta yarda cewa Allah yana sama kenan da wayannan mutanen da ke cewa Allah yana ko'ina, ina wayannan yan bid'a ne kai tsaye mutanen da ke cewa Allah baya ko'ina kamar sun kora Allah ne su ma yan bid'a ne kai tsaye amma mutanen da suka dace da maganar da manzan Allah ya zo da shi su ne suka samu mai shirya a cikin addini sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin irbadu bin sariya abu mus'ab hafizahullah ya dan fara kawo hadisin hadisin irbadu bin sariya radiyallahu an wanda yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilan min halqulub wa zarafan min halquyun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'azi wanda wajilan min halqulub ta suka firkita saboda wannan wa'azin wa zarafar min halquyun kuma idanuwa suka zubda hawaye annabi ya girgiza sahabbansa a wannan ranar to da suka girgiza suka ce fa muka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi ya rasulullah wannan wa'azi naka kamar daga wannan wa'azi ba za ka ƙara yin wani wa'azi ba ya rasulullah wannan wa'azi naka ya yi kama da wa'azin mai ban kwana wanda yadda ka yi wannan wa'azi kamar shi ne wannan shi ne wa'azinka na ƙarshe wanda ba za mu ƙara ganin ka ba ya rasulullah an gani to ya rasulullah idan wannan shi ne wa'azinka na ƙarshe fa ausina kai mana wasiya in dai daga wannan wa'azi ba za mu ƙara ganin ba ba za mu ƙara jin wa'azinka ba to ya rasula dan Allah kai mana wasiya idan ka tafi me za ka bar mana sallallahu alaihi wa sallam sai ce kun bi taqwallahi azza wa jalla hmm. ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka duk abin da za ku aikata a duniyar nan ku sa tsoron Allah a gaba za ku samu nasara a kan shi ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah mai gina saukaka a wasan bi wasa'a da ji da biyayya ku ji ku yi biyayya ga shugabanni na musulunci Ka ku yi musu tawaye fa innahu may ya'ish minkum ba'd fa sayara lafan kasira lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana tasanni zai ga saɓani da yawa za ka sabani kala kala na addini kaga wannan ya ce shi dan shi'a ne wannan ya ce shi dan dariƙa ne wannan ya ce shi dan kalakato ne wannan ya ce shi dan ahmadiyya ne wannan ya ce shi dan ikwanul musulmin ne za ka ga kungiyoyi da yawa kowa yana iya kawo ra'ayinsa kuma ya mai da shi addini an gane duk wanda ya rayu daga cikin ku da sannu zai ga sabanin addini kala kala to anan manzo Allah ya gaya mana in dai mun rayu to za mu ga sabanin addini to yanzu mun rayu shin mun gani ko mun gani ba akwai sabanin addinin ko babu ga sunan ga addinai kala kala sai wanda ka gani kwanan da ma wani addini da na ji labari wanda wasu daga cikin sun wasu samari suka ce manzan Allah ya zo ya musu wahayi ya ce su ringa saduwa da matan juna Matan su shida ne wanda manzan Allah ya mawa hayi ba na manta ba wai su shida ne aka ce su riga musanyen mata wannan ya miƙa matan shi ga wancan abokin shi wannan ma ya miƙa matan shi ga wannan abokin shi wannan ma ya miƙa abokin shi wato idan wato wannan in ya miƙa abokin shi in abokin ya gama to akwai ɗaya abokin shi ma ta ce je gidan wani sai ta je gidan wani shi ma ya yi alaƙa da ita har sai abokan su shi da gaba ɗaya su gama alaƙa kafin ta dawo wajen mijinta sai a tura wata mata ita ba wai nan mutane wai da suna addini ko wai har sun gamsu kuma har suna aikatawa to sun fara aikata wannan da sunan addini to ko wata mata ita ta gaskiya abin ya saba tunaninta shi da ta ce ita gaskiya irin wannan da ta zauna cikin irin wannan rayuwa wato gara ta koma gidan iyayenta shi ne ta je ta kai ƙara wajen malamin yaran malamin wa'annan masu wannan ra'ayi sannan kuma ta koma gida shi ne fa ina fata har labari ya kai ga yan hizba an gane suka kamo wa'annan yara an kamo wa'annan samari samari suka ce tabbas gaskiya ne an kama guda uku uku sun gudu kun ɓanci wani ai kaga magana manzo Allah ya tabbata wannan abun ai ya kila da za a gaya ma cewa za a samu irin wayannan mutane za ka ce karyani ko to yanzu a wannan zamanin akwai malami yana nan da mabiya yana kiran mabiyansa cewa shi Allah ne kuma yana nan a social media yana karantarwa yana cewa kowa Allah ne wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati an gani da kare da alade duk Allah ne to wannan bawan Allah gashi yana ta karantarwa yana ta karantarwa kuma sannan wai yana da mabiya shin babu mamaki sannan ga mutanen da ke fitowa su ce hadisan manzan Allah dan zan kurege ne wane ne zai ɗauki hadisi hadisi ƙala ƙato dai ba ƙala rasulullahi ba to kun ga duk gaba ɗaya manzan Allah ya gaya mana in dai ɗayan ku zai rayu wallahi sai ya ga abun mamaki ba zai daina ganin abu mamaki ba to idan mun ga abu mamaki ya zama yi fa innahu may yadil ba ba'di lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana fa sayrat tilaman kafira. da sannu zai ga sabani kala kala in an gari ya za a ya za a raba gaddama sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin al-mahdiyyin kullum bin sunnata da sunan kalifofi na shiryayyu masu shiryawa wannan kawai shine hanyar tsira idan ka zo ka yi riko da ƙur'ani zalla a irin wannan zamani za ka tsira za ka tsira ba dole sai ka yi riko da ƙur'ani sannan ka yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi an gani sannan kuma da sunan wa ka yi riko da sunnata da kuma sunan kalifofi na shiryayyu masu shiryawa abu musa hadisa wula ya riga ya bayanin wasu waye su abubakar umar usman ali allah ya kara musu yarda to yanzu sunan su daban na annabi daban an ce ku yi riko da sunna sunna ta ji annabi kuma ku yi riko da sunnan khalifofi na shiryayyu sunan su daban na annabi daban to me yasa aka raba ku yi riko da sunna ta da sunnan khalifofi na abin da ya sa aka raba an gane dalilin rabawa saboda a nuna muku cewa ba a fahimtar hadisin manzan Allah ba a yi wa musulunci kyakkyawan fahimta sai an hada da fahimtar kula fa'un rashidun an gani idan mutum ya ce ba ruwan shi da abubakar ba ruwan shi da umar ba ruwan shi da usman ba ruwan shi da aliyu ya yi hasaran ainihin bayanin alkur'ani da hadisi domin wa'annan bayan allah su ne manya-manya daga cikin sabon annabi da suka zauna tare da annabi suka yi karatu tare da shi lokaci mai tsawo annabi ya musu bayanin addini in ka kore su ka kore abubuwa da yawa daga cikin addini a wani waje manzon Allah ya buɗa yace a'a ma ana alaihi wa ashabi an gani istara kafir yahud ala ihda wa sab'ina firqa umma yahudawa sun tafi kashi 71 وافترقت النصارى على 72 فرقة su kuma al'umman kiristoci sun kaskashi 72 sai ce wata taftari ku hazin umma ala salatin wasa bagi da firka da sannu wannan al'umman musulmi masu da'awon musulunci da sannu za su kaskashi 73 al'umma masu da'awon musulunci da sannu za su ne kashi ashe wannan hadisi ya kamata ya ba mu tsoro ka tsaya ka natsu kafin ka yi addini kada ka zama to mai gaggawa kafin ka yi addini in ba haka ba za ka kutsa cikin addinin fata saboda za a samu addini masu da'awon musulunci masu da'awon musulunci wajen kacin saba'in da uku annabi ya ce kullu hafin na illa wahida dukkan saba'in da uku nan gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya ne kawai baya cikin wuta a su. to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi kasa a gwiwa ba sai suka ce man je ya rasulullah to ya rasulullah an ce guda ɗaya ne kwal zai tsira a cikin saba'in da uku nan wanne ne guda ɗaya da zai tsira sai ce man kana ala misali ma ana alaihi yawm ashabi ne su ne waɗanda suka kasance akan kwacen-kwacen abin da na kasance yau ni da sahabbai na kenan addininka dole ya to akwai sunnan manzan Allah a ciki in ka ce babu ruwanka da hadisi to baka daga cikin baka daga cikin wanda suka tsira sannan in ka ce babu ruwanka da fahimtar sahabbai ka ce sahabban annabi sun yi rinda kun san akwai mutanen da ke kafirta sahabbai ko su ce ba ruwansu da sahabban annabi ko to mutanen da ke kafirta sahabbai su ce ba ruwansa da su su ma sun fita daga cikin wanda suka tsira kenan me za mu ce kan shi'a suna ciki suna cikin guda ɗayan nan suna cikin saba'in da biyu to saba'in da biyun nan gaba ɗaya yan wuta ne guda ɗaya ne kawai ka ke cikin aljanna Shi ne man kana ala misli ma an alayhi mu ashabi shine wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbai na idan addinin ka ya zama irin addinin annabi ne da addinin sahabban manzon Allah ka tsira amma in a cikin zuciyarka akwai kaikayi game da sahabban annabi ka halaka ko sahabi ɗaya ne baka so sunanka dan bidiya sunanka fatacce an gane ko a gurguje ainihin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa inna allaha ta'ala nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad fastafahu li risalati lalle Allah madaukakin sarki ya duba cikin zukatan bayinsa Allah ya duba ya duba ya duba cikin zukatan bayinsa fa waje da qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad sai ya samu zuciyar manzon Allah shine fiyayyen zukata. da Allah ya duba zukatan duniya gaba ɗaya sai Allah ya ga babu zuciyar da ya fi zuciyar manzon Allah kyau fasafa gobe ne risalati sai Allah ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzancinsa summa nazara fi qulubi ibad da ƙalbi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ƙara dubawa zuwa ga zukatan bayi bayan zuciyan fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wajada quluba ashabihi khayra qulubi ibad sai ya samu zukatan sahabban annabi su ne yin zukata kenan bayan annabi a wajen daraja sai wa to duk mutumin da yace ba ruwanci da sahabi yaya ya bace sai Allah yace faja alahum wizara anabihi yuqatiluna ala dini sai Allah ya sanya sahaban annabi suka zama to mataimaka annabi kuma suna yaki wajen kariya ga addininsa an gano wannan aiki to karkashin wannan dole ne a matsayin mu na musulmi in za mu fahimci addini dole ƙur'ani da hadisi ƙarƙashin fahimtar salafus salih ƙur'ani da hadisi ƙarƙashin fahimtar magabata ƙarƙashin fahimtar sahabbai ƙarƙashin fahimtar tabi'ai ƙarƙashin fahimtar tabi'in tabi'i khairun nasu karni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu to an nuna mu cewa lokaci yayi to da zan dakata a nan wajen da wannan dan gajeren ta'alikin da nayi akan ainihin gwalagwalan bayanai wanda abu mus'ab ya gabatar Gula. to zan dakata da na faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada gaba daya inda yi kuskure Allah ta'ala ya gabar kamar dama ni ma abucin kuskure ne ni ba masu masumi bane na'am Allah ta'ala ya rubuta wannan karatu cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah kuma ya yi ma wannan masallaci albarka da limamin wannan masallaci da ladanin wannan masallaci da 'yan kwamitin wannan masallaci da mutanen da ke zuwa su yi sallah a wannan masallaci Allah ya musu albarka gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka da alkhairi eh, Allah ya sanya cikin mizanin ayyuka eh, akwai mutum da ya rubuto tambaya yace assalamu alaikum Allah ya kara malam imani da rayuwa mai albarka tambaya ta anan ne. malam wai akwai bambanci tsakanin sunna da hadisi kuma wai a ina ina yana neman karin bayani sannan ya ce ina iya barin aiki da hadisi idan ya saba wa aikin mutanen madina to ga wata tambaya muhimmiya wai shin akwai bambanci tsakanin sunna da hadisi to ina ganin inda kun saurari ainihin bayanin da abu musab ya yi hmm. ya muku bayanin menene sunna sunna yakan dauki ma'anoni da yawa akwai sunna amma hanga na malaman hadisi akwai sunna amma hanga na malaman usulul fiqi akwai sunna amma hanga na malaman fiqh akwai sunna amma hanga na malaman lugha ina fatan gane akwai sunna amma hanga na malaman tarihi to saboda haka idan ka ce akwai bambanci tsakanin sunna da hadisi sai mu ce maka a istilahin malaman hadisi in sun ce sunna suna nufin hadisi ne in suka ce hadisi suna nufin sunna ne akwai mutanen da in suka ce sunna suna nufin da manzan Allah ya yi a aikace da kuma ya yi da magana sun ce hadisi amma wannan istilahi ne mai rauni na fatan gani akwai wanda suka ce sunna suna nufin da manzan Allah ya yi shi a aikace hadisi kuma da manzan Allah ya faɗa an gani to amma wannan magana wato magana ne mai rauni kwarai da gaske in ka ji in ka ji malamai irin sai imamu malik sai imamu shafi su malamai malamai manyan malamai da salaf in suka ce sunna suna nufin hadisi ne ina fatan gane wannan to saboda haka in an ce sunnatin rasul ana nufin hadisan manzo Allah qauluhu wa fi'luhu wa taqriratuhu abinda manzo Allah ya faɗa abinda manzo Allah ya aikata da kuma abinda aka yi a gaban shi ya shiru ya goyi baya duk sunna ne kun gane wannan to tambayan da aka yi ana iya ana iya aiki da hadisin ya saba ma me ya saba shin za a iya aiki da maganar manzon Allah ya saba ma aikin mutanen Madina shin ya wannan magana yayi muku kama da me yayi muku kama da shi shin za a yi aiki da maganar manzon Allah in yayi saba wa maganar mutanen Madina ko dama an aiko mu zuwa ga mutanen Madina ne la ilaha illallah mutanen Madina rasulullah mutanen madina su ma sun samu shari'a ne ta hanyar wa da ba don manzan Allah ba da mutanen madina gaba ɗaya kafirai ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance kuna cikin gabar rami na wuta sai Allah ya kwace ku ya ku mutanen madina ashe kenan zuwan manzan Allah ne ya ceci mutanen madina to ya za a yi a ce wai aikin mutanen madina ya saba ma magana manzan Allah kuma a ɗauki aikin mutanen madina a bar magana manzan Allah na fata gane wannan wannan magana wato hakikanin shi bata ne gaskiya Abinda yake faruwa a nan shi ne. akwai abinda in an ce amalu ahalin madina aikin mutanen madina to wasu malamai daga cikin malaman usulun fiqh sun yi kokari su yi bayani akan aikin mutanen madina wato manzan Allah ya zauna a madina kuma ya tsaya ya karantar da sahabbai a madina har duniya yana madina kuma aka binne shi a madina saboda haka manzan Allah ya bar duniya kuma ya bar sabon manzan Allah wanda ya karantar kuna ji sabon da manzan Allah ya karantar dukkan su gaba ɗaya karatu a ina ya mutu karatu akwai sahabin da ilimin shi ba na madina ba ne duk sabon manzan Allah a madina aka mutu karatu wasu ma an mutu karatu a makka sannan suka biyo annabi suka jira madina suka sha karatu bayan sun sha karatu sai kuma manzo Allah ya tura su wasu garuruwa su karanta su irin su Aliyu bin Abi Talib Aliyu bin Abi Talib yayi karatu tare da manzo Allah a Makka ya zo yayi karatu tare da manzo Allah a Madina sannan manzo Allah ya aika Aliyu zuwa Sham Aliyu ya je karanta da al'umma yanzu mu ce abinda Aliyu ya karantar aliyu yana can sham idan ya ruwaito hadisi sai ya saba ma na mutanen na ya saba ma mutanen madina shin aliyu ba dan madina bane akwai sahabin da ba dan madina ba akwai sahabin da zai ruwaito hadisi mu ce wannan sahabi bai tare da madina to duk sahabban manzo Allah mutanen madina ne in kuma akwai sahabin da ba mutanen madina ba kawo guda daya to annabi ya aika da mu'azu bin jabal zuwa ina yaman kafin ya aika shi yaman a ina ya sha karatu manzan Allah ya gamsu da karatun shi ko bai gamsu da shi ba to idan ya sai can ya to mana hadisi za mu yi aiki da shi kuma za mu yi aiki da shi ba sahabin annabi ina ba gano wannan ta saboda haka aikin mutanen madina akwai malamai na usulun suke sun ce aikin mutanen madina ya kaskashi wajen uku ma wasu ma sun raba shi fiye da haka sun ce akwai aikin mutanen madina wanda tushen shi a tawatur wato ya zo zamanin manzan Allah annabi ya aikata sannan kuma sahabban manzan Allah duk sun aikata manzan Allah ya aikata kuma sahabban annabi duk sun yi mai to irin wannan aiki wanda manzan Allah ya aikata kuma bayan ya bar duniya sahabbai suka ci gaba da aikatawa kuma ba a daina aiki da shi ba har ya je wajen tabi'ai har ya je wajen tabi'i tabi'i to irin wannan amaru ahlul madina za a yi aiki da shi ko ba za a yi ba manzan Allah ya fara aikata shi sannan sahabbai suka biyu gaba ɗaya sahabbai suka biyu sannan tabi'ai suka biyu sannan tabi tabi'i tabi'in da sai imam malik suka biyu irin wannan aikin madina wato matsayin shi mutawatir ne shi ma karfin shi daidai yake da hadisin manzan Allah tunda ai manzan Allah ne ya aikata kuma sahabbai yanzu misalin mudin nabi Mudinabi, wane ne ya fara amfani da mudinabi? Manza Allah sannan sahabban manza Allah suka yi aiki da shi sannan bayan su tabi'ai ba a taba samun sabani ba irin wannan aikin mutanen Madina wannan wajibi ne ya yi aiki da shi don hadisi ne shi na ba gano wannan sannan irin nau'in kiran sallah yaya aka kira sallah a zamanin manza Allah an kira sallah sannan bayan annabi ya rasu sabon manzan Allah sun ci gaba da kiran sallah irin wannan ba saɓani sannan tabi'ai suka biyu tabi'i tabi'i suka biyu har zuwa kaza to irin wannan aikin mutanen madina yaya kaga mutawatir ne za a yi aiki da shi ko idan an samu wani hadisi balle ma ba zai yiwu ba a ce an samu wani hadisi ya yi karo da shi hadisi kuma ingantacce zai yiwu ba zai yiwu ba to a kaddara ma an samu to wannan tun da ya zo mutawatir za mu rinjayar da wancan balle babu sannan na biyu akwai aikin mutanen madina wanda ɗaiɗaikun sahabbai suka yi aiki da shi an gani an waito ɗaiɗaikun sahabbai suka yi aiki da shi wasu sahabbai sun yi aiki da shi wasu ba su yi aiki da shi ba to irin wannan wanda wasu sahabbai sun yi da shi wasu ba su yi da shi ba kenan kaga wannan ba shi da tushe daga manzon Allah inda yana da tushe da zai zama to dukkan sahabbai su ma sun yi mai to irin wannan aikin mutanen madina wanda ga yanda yake to wannan wato in yi karo da hadisi ingantacce za mu ɗauki hadisi ingantacce mu ajiye wannan ina ga ina fatan gano wannan to akwai bayanan malamai kan amaru ahal madina kada ji muku lokaci ba dukkan aikin mutanen madina ake aiki da shi ba aikin mutanen madina wanda yake da alaka kamar hadisi yake ana aiki da shi aikin mutanen madina wanda daidai kun sahabbai sun ruwaito sun aikata shi amma wasu ba su aikata ba kamar misali ba misali idan an yi ciniki idan a ƙa'ida wasu sahabbai idan suka sayi abu a wajenka sai su yi sauri su rabu da kai suna rabuwa da kai ciniki ya kullu amma in dai suna tare da kai kana iya cewa ka fasa su ma suna iya cewa sun fasa ana kiran wannan khiyarul majlis na ba gano wannan to akwai hadisin annabi albayyan bil khiyar malamai ka farraka masu ciniki guda biyu suna da zabi matsar ba su rabu ba in ni na siya in ban rabu da kai ba zan iya cewa na fasa in kai ka siyar mun ba rabu za ka iya cewa ka fasa siyarwa to wasu daga cikin sahabbai sun yi aiki da wannan hadisin idan suka siyar ma da abu sai su yi sauri su bar wajen wasu kuma sahabbai ba su yi aiki da wannan ba to yanzu yanzu misali ka samu mutanen madina sun samu sabani wasu daga cikin sahabbai sun yi aiki da wannan hadisin wasu ba su yi aiki da shi ba nawa za mu ɗauka wanda suka yi aiki da hadisin za mu ɗauki wanda ba su yi aiki da shi ba sun yi kuskure an gano wannan ko to sai mu rinjayar da wancan hadisin to wancan amadu ahalul madina din wato ya saba ma sunna tunda dai ya saba ma hadisi ingantacce saka akwai hadisin amalu ahal akwai kai amalu ahal madina wanda ya daidai da hadisi akwai amalu ahal madina wanda ya karo da hadisi to za yi watsi da shi Allah shi taimake mu insha Allah ina fata na amsa ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk